Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Bashi kashi na talatin da biyu. Little Junior ku zo nan ya faɗa yana miƙa masa hannu. Dukansu ɗan tiris suka yi shi Junior ma bayan sadiya ya koma. Little ta kalli ta kamar tana son ta je. Amma ganin Junior bai je ba ya saka ita ma ta kama hannun sadiya. Kuma je a yi muku wanka. ta furta tana kamo hannun junior sai da ta yi musu wanka ta fito da su abin mamaki yana nan a tsaye inda ta bar shi danin ta wuce da su ta zaunar mummy yaushe za mu koma gurin inna sun insha Allah mummy ni ma ina son mu koma gurin inna tana mana tatsuniya kafin mu yi barci little ta yi maganar shafa kan ta sanan ta ce za mu koma insha Allah kar ku damu suna gama cin abincin kuwa ɗaki sa koma sa kwanta tana ta musu labari har bacci ya ɗauke su gaba ɗaya shigo bismillah babbe faɗa lokacin da ya shigo gidan abba tare da 'yan uwansa biyu suna biye da shi da ko tabarma ya furta yana kallon inda ta take zaune tana tsinkan wake ta miƙe tana faɗin ai ban san baƙi muka yi ba sai da ta shimfiɗa ta gaishe su sannan ta koma ɗaki bayan sun ƙara gaisawa baffa ya ce ai ina kasuwa ka kira to kuma ganin magana ce mai muhimmanci sai na dawo haka ne abba ya faɗa sannan ya ɗan yi shiru yayansa ne ya yi gyaran murya kafin ya ce to dama mun dawo ne a karo na uku muna nema wa ɗan ma'auren yarinya wurinku wannan karan dai ba ma son a kiri muna so a ɗaura auren a yau kowa ya huta domin ko a yau haka shi yaron yana can a garin asibiti ba lafiya asha ai ban san habibu baya da lafiya ba a kwanakin nan dai na ji shiru shiru bile ko an gaisa ba sun yi tunanin ko aiki ne masa yawa ko kuma kunya yake ji kan fasa auren nashi ko dai wallahi baya da lafiya yana can yana fama da zuciya shi ya saka muka gara a yi auren a huta a lokacin ba mahaifiyar ce ta hana dan ni ban ma sani ba wallahi sai yanzu ita ma da daga uwar bari ta ga yana neman rasa rai sannan ta faɗa mana gaskiya shiru ba na wani lokaci kafin ya ce tabbas ya faɗa mana haka ganin abin da ya faru ne ya saka muka bawa yarinya haƙuri kan ta koma gidan mijinta ko dan yaranta yanzu haka an da auren satin ta guda da tarewa sauki waya jalila ta yi bayan ta gama waya da raƙayya gaba ɗaya jikinta yayi sanyi kallon habib da ke gada a kwance menene ke faruwa an sami nambar sadiyan kallon mamu ta ta ji wani takaici a ranta wai a gaban ta sarkar take nema mata kishiya duk da ita ma tana jin ba daɗi rashin lafiyar tashi amma kuma bakin alƙalami ma ai ya riga ya bushe an ce min ta koma gidan tsohon mijinta ta farka tana kallon shi da yake bacci dai na faɗa kai ya farka ya ji mama ta faɗa sai kuma ta dafe kai tare da jero salati cikin nan nayi wa kaina ta farta idan ta cike da kwalla a je zuciya kawai jalila ta sauke tana zaune da su tana gwada musu uniform sai ga Musin din ya shigo ɗakin ko nokin bai yi ba kawai ya murɗa handal ɗin ya shiga lafiya malam za ka wani faɗo min ɗaki kai tsaye dadi ne zo yana falo shiru ne bata ce komai ba shi kuma ya juya ya bada waya ku tashi mu je falo ta furta tare da miƙewa tsaye ta kama hannunsa suka wuce har ƙasa ta gaida dadi sannan ta zauna ku zo ko ya faɗa yana miƙa musu hannu dukansu babu wanda ya miƙe sai da ta ce ku je maza sannan suka tashi suka ƙarasa gaban dadi ya rungumo su jikinsa sannan ya kalla sadiya ya ce ya gidan da yaran lafiya lau ta furta tana ta wasa da yatsun hannunta sadiya na zo da kaina ne don na baki hakuri a bisa abubuwan da suka faru don Allah ki hakuri na san mun yi miki laifi a bisa rashin sani da kuma laifin da ke baki aikata ba don Allah ki hakuri hawaye ta ji ya zubo mata ta saka hannu ta goge ki hakuri ki hakuri tabbas an yi miki ba daidai ba ki yafe mana sadiya ba don halin mu ba kai kawai ta gida tana hawaye shi kuma musin ya kyar yana kallanta aziza mara ta samu lafiya za ta zo ta ƙara baki hakuri. sun faɗa min komai akan juniyo san ban sani ba sai yanzu suke faɗa min komai Ajiya zuciya ta soke tare da dago kai, idanunta gaba ɗaya sun kaɗa sun yi jajar. Dan Allah kar kwar raba da jini mun fi shakuwa da shi fiye da litil. Ta farta da kuka tana goge hawayen da ya wanke mata fuska, shakaf. Ba za a raba ki da ƴaƴanki ba. An dai miki ba daidai ba, amma kuma dole mu baki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri akan abubuwan da muka yi miki. Ki haƙuri kin ji? Dan Allah ki haƙuri. Shiru dai bata ce komai ba. Musin, ka same ni a gida da safe. To dadi. Mika Sadiya ta shiga ɗakinta ta basu ta yar. tana zaune a falo da glasgow a hannunta tana shan zobo tun safe da ta fito bata ji motsin motsin ba hatta shirya yaran ta kai su sukul sai ta fita farfajiyar gidan ta ga motocin shi duka suna nan guda uku bayan ta dawo daga kai su sukul ta dora girki yau ta gama komai da wuri shi ya saka ta zauna tana hutawa tun da yanzu an rage mata wahala sukul boss za ta riga ɗaukar su ta dawo da su don haka yau ba ita za ta ɗauko su ba jin ƙarar buɗe ƙofa ya saka ta kalli ƙofar don ta yi tunanin su ne mai gadi da kuma mai shara da bawa fulawa ruwa suna ta shigo da wasu sababbin akwatuna abin da ya bata mamaki sosai gashi da suka yi duk da ta girme su ita kuma ta mai masa da gaisuwa saboda su da take ji tana nan tsaye daga abin ba na karewa bane kawai ta zauna ta ci gaba da kallo sai da suka kuma aji akwatunan guda 20 cif sannan sai ga musin din ya shigo ƙara haɗe rai ta don kar ma ya ga ta saki fuska ya ɗauka ko ta huce barka da gida ya furta yana zama kan kujera ko cikanka bata ce masa ba saboda a duniya ma babu abin da ta tsana kamar ta je mata magana sadiya wannan kayan ki ne da ban yi miki ba kallon take masa ne ya saka ya danyi shiru kafin ya ci gaba da cewa guda goma sha biyar kayan ki ne a ciki sai kuma guda biyar na jiniyo da little ba masu tafarta tana miƙewa kallon kayan dai kafin ta kalle shi a baya da muka rayu ai ba da sutura ka muka rayu ba kuma a hakan ma alhamdulillah tunda bamu taɓa zama da yagogun kaya ba ka ɗauki tarkacen kayan ka kai wata ko kuma ka san yadda za ka yi da su tarkace ya maimaita kwarai dan ni gani nake bula ce nan ka kawo kadiri ba na kallon sa a matsayin sutura tana kama faɗa ta juya ta shige ɗakinta abubuwan da take masa sun fara kular da shi kawai yana danne zuciyar shi ne saboda zaman lafiya da yake nema amma tabbas yana jin zafin yadda karamar yarinya ke juya shi tana shiga ɗaki ta fashe da kuka jikinta wani rawa yake yi tana ƙara jin tsanan motsi ne a cikin ranta har ga Allah ba ta san shi ta kuma ji a babu ranar da za ta so shi bari har ta ci gaba da yi masa biyayya yau tsawon kwana biyu kenan kayan lefen nan suna nan a inda suke ko dije da take mata aiki cewa take ta yi in za ta yi shara da mofin tana zaune tana taje gashin kanta ta ji kamar magana a falo tashi ta saka ribon ta ɗaure kan sannan ta yafa gila ta fita raihan ta gani da sauri ko ta karasa tare da rungume ta oyoyo ani na yi fushi da kema me yasa laifin me ne kuma an ta raihan wato alamun sun nuna har yanzu baki haƙura ba an ta zauna da kawo mikirwa mai sanyi ke sha ta faɗa tana zaune da ita sannan ta nufi kicin sai da ta ɗebo fruits ta ajiye sannan ta ɗauko lemo da ruwa tare da glass a gabanta ta tsuguna tana tsiyaya mata baki faɗa min zaki zo ban tanadi komai ba anti to ai ban san na wahalar da ke ne miƙa mata liman ta ta karɓa sannan ta koma kan kujera ta zauna yana ji gidan shiru babu kowa ne za ta yi magana kenan sai ga Musin ya fito ashe kana gidan ta faɗa tana murmushi rayan ke ce a gidan namu eh na ce dai bari na yi nan kar ai fushi da ni ai kuwa dai dan har mun yi tunanin farawa tuba nake ta faɗa tana murmushi shi kuma ya zauna ya ce taimakin ciki ya tarnike ta ina zuwa anti ta farta sanan ta gurin da dan sauranta ya mutanen gidan lafiya lau aziza ta ce min ka samu aiki ko eh a nan abuja ranar mundi ma zan fara insha Allah wow congrats Allah ya sanya alkhairi amin ya Allah shiru ne biyu baya kafin ta ce naga akwatuna kaddi a ce za a yi mana kishiya habawa ne mutum ai gaba ɗaya naku ne da 'ya'yanku bari na kalla idan akwai wanda bai ba sai an canza ta farta tana miƙewa shi kuma murmushin ƙarfin hali kawai yake yi sadiya tana shiga ɗakinta ta zauna gefen gado tare da kwantar da kai sai kuma hawaye masu zafi suka zubo mata me me yasa ma na dawo ta farta a rai sai kuma ta tuno ko dan ƴaƴanta ai za ta dawo tun da Habib ba auren ta zai yi ba wai ta ji ta fara ringin a sanye ta ɗauka. gani ta bakon nan ba ce kawai ta daga ta kara a kunne ba tare da ta yi magana ba ga sadiyar ta ji an faɗa ta san murya amma kuma ta kasa gane waye sai dai kuma bata gama tantancewa ba kawai ta ji an mata sallama amsa ta tare da yin shiru na san baki gane mai magana ba ko eh ban gane ba gaskiya kina magana da mahaifiyar habib kin haka ya saka ta miƙe tsaye sannan ta ɗarsa na ta gaishe ta ina so ne magana ta sarara da ke babu kowa kusa da ke dai ko eh babu ta farta a sanye sadiya an ce min kina abuja to na san babu halin na haɗu da ke amma na saka jalila ta samo min nan baki shine na ce ta kira ki shiru sadiya ta yi bata ce komai ba habib yana cikin matsala ya kamu da matsanancin ciwon zuciya sakamakon hana shi auren da ne likitoci sun tabbatar mana da muddin ba a bashi abin da yake so ba zai iya rasa rayuwarsa hannu da suka ta dafe kirji tana jin yadda mama ta fashe da kuka tana faɗin an ce kin koma gidan mijinki ni kuma ba na so na rasa Habib dan Allah sadiya in zaki iya ko kashe auren ne ki ki zo ki aure Habib na yi da na sani akan hana shi ke da ne a farko wallahi ban tsane ki ba sadiya ki ci ci rayuwa Habib yana ina Habib din gashi nan yanzu haka bai san waye akan shi ba insha Allah zan zo Kano ta faɗa tare da sauke wayar wata tana faɗin shi yasa ka nazo zo na ji ta bakin Sadiya ban ma san cewa ba ta maka biyayya ba kuma ba halinta bane wulakanta mutum tana da haƙuri sosai da abin da Sadiya ta yi min bana na ganin laifinta sosai na fi ganin na saboda wulakanta ta da na riƙa yi a farko shi wannan Habib din ya fi cancanta da ita ya fi dacewa da ita yana son ta ne tsakani da Allah ya so ta lokacin da tana na ƙasashiya ya kuma so ta a lokacin da take fama da ciwo Rehan babu soyayya da ta wuce mutum ya ɗauki wani abu na jikin shi ya mallaka wani in ba masoyi ba ko da ya bata a lokacin da take halin rayuwa ko mutuwa kuma a lokacin da mu ta samu ciwo a gidanmu muka kasa tallafa mata habib masoyi ne na gaskiya kuma zan bar masa ita domin da shi ta ma dace ba ni ba sadiya tana gab da fitowa falon ta ji wannan maganar ta tsaya cak tana sauraron sa hawa yana ƙara zuba daga idanunta kinan kana nufin zaka saki sadiya Habibu aura ita ma fa dalilin yar uwarka ce ina son sadiya ta samu farin ciki haka habib ma sannan kai dan uwana ne ina mai kudin sadiya a matsayin mata samun mata masu haƙurinta abu ne mai wahala ina son sadiya amma kuma lokaci ya ƙure min rayan na san duk abin da zan yi sadiya ba za ta taɓa yadda cewa soyayya gaskiya nake yi mata ba tana mana kallon ta koke mana yanzu shi ya saka miki kaunarta na yi sake na yi da na sani ba zan iya raba sadiya da habib ba a wannan karan da zan yi kokari na kwatanta adalci da ban masa sadiya tunda kin tabbatar min habibi na kwance magashiyan jin haka ya saka sadiya juyawa ta koma ɗakinta da sauri tana shiga ɗakin ta nufi toilet ta yi kuka sosai wanda ta kasa gane na farin cikin abin da ta ji ne ko kuma na bakin ciki sai da ta yi mai isarta sannan ta goge hawaye ta fito kai tsaye falo ta nufa tana shiga ta tarar da rayhan ɗin ita kaɗai tana latsa waya ai da zan zo in ga lafiya murmushin yaƙi ta yi tare da zama wallahi ciki na ne dan ɓaci ne na je toilet gaskiya kin daɗe sosai sannu me kika ci haka jini ne jollof rice and beans so wani lokacin yana ɓata min ciki ayya sannu Allah ya sauke Kin dai sha magani ko? Eh na sha. yawa Yayi ya ta gida, ya ce idan kin fito na faɗa miki. Kallon shi take yana tsaye da crutches. sa ta a ɗauke da bandage tun daga gwiwa har wurin yatsu. Ina yin kallon kaɗai kana gani ka san na kaskanci ne. Dan murmushi dai na takaici sannan ta ce, "Menene kawo ka gidan mu?" Neman afuwar ki Aziza, dan Allah ki dakata Hafiz, da Allah ka saurara mu. Baka da wata kalma wadda zaka faɗa da zan sauka. Na tsane ka Hafis. Kai ne mutum na farko da ka fara ruguza rayuwata. kuma Allah ya isa tsakanina da kai kallon da yake da fuskar tausayi kafin ya ce ko da baki faɗa ba na tabbatar alhakinki ne ke bi na. a dalilin bibiyan mata da nake yi gashi yanzu na rasa kafa aziza sannan an watsa min asida a gabana na haɗa da wata azzala mai yarinya ta saka aka min wannan illar na zo na nemi ki tare da roƙonki akan ɗana don Allah ina so na gan shi domin ban ma san kin haifa mana ɗa ba sai da na kira Muhsin ya ci min mutunci tare da cewa kuma ga ɗana yana raye amma ba zai taɓa masa na a matsayin mahaifinsa ba ware kuwa domin baka da wata alaƙa da shi kar ka manta shege ai baya da uwa. to ko da ɗan halak ne wallahi ba zan baka ba kuma za ka iya fita kafin ne maka rashin mutuncin da baka taɓa tsammani ba ka ci sa'a da ɗan uwanka ka zo da tun daga gida zan ba da izinin a wulaƙanta ka sannan aka ɗaka sai daga ka ta ƙare maka sannan za ka wayo ni insha Allah in dai masifa ce yanzu ma ka fara ganin ta sai lokacin sakir ya ce tabbas ban ga ki ba domin ya cancanci haka mukan wallahi san bamu san wannan abin ya faru ba sai yanzu yake faɗa mana ni kaina na faɗa masa kar ya zo amma sai mami ta ce dole ya zo ya nemi yafiya ki ba zan taɓa yafe masa ba tana gama faɗa ta juya ta sauri ta shige gidan ya sanya yaya ya furta yana kallon sa gir aikin maka san lokaci ɗaya ba za ta yafe maka ba dole sai an ci gaba da bibiyar ta yanzu dai ka zo mu tafi da kira yadda ya tafi dan shi da zama yi sai ta haƙura bayan magarba da ta yi umma sallama ba ta wuce gida ba ta wuce asibiti tana tura kofar ta ga Jalila zaune tana ba shi abinci Jalila kwana biyu ya kike lafiya lau sadiya ashe kin ƙara so wallahi kuwa ta faɗa tana kamo hannun Nur shi kuma ya kura mata ido tun shigowarta duk Jalila ji ta jikinta ya mutu ya mi jiki ya fara warwarewa da ya ganki ai murmushin ya ƙi dai dan ita ma bata ji daɗi da Jalila ta faɗa haka ba daurewa ta ce Allah ya ƙara sauki amin zama ta kan plastic chair sai kuma ga mama ta shigo sai da gabanta ya faɗi amma ta maze kamar ba abin da ya faru ta gaida mama ita ma ta sake ta amsa duk da tana jin haushin sadiya amma kuma tana son ɗanta ya samu lafiya ina yaran suke ya furta a hankali yana kallanta suna wurin inna dan suna ta so na tuwo da su amma kuma na san rashin jin su shi ya saka na basu a gida ai da kin zo da su kasa cewa komai dai karfe tara na dare dai mun sallama ta tafi na fim na soke ta ta sallame shi sannan ta shiga gida a tsakar gida ta tarar da babba da Musin din zaune akan tabarma Baba ina wuni ta duka har ƙasa da shi. Lafiya lau Sadiya, ya gida ya kuma hanya. Lafiya lau Baba, da fatan mun same ku lafiya. Lafiya lau. wata dai shiga ɗakin inna, ana tattare da ita tana yi wa jiniwa da little tatsuniya. Ba su yi bacci ba kenan. Eh, sun tsare ni dole sai na yi musu tatsuniya. Zama dai tana faɗin. Da a can ne aida sun yi bacci saboda karfe bakwai suke tafiya makaranta. Ai dole sai tunda babu na safe. Za ta yi magana sai ga babu Haligul. Mai gidanki zai tafi, ki fito ki raka shi. To, ta furta a sanye Sai dai bata miƙe ba, sai dai inda ta ce mata, Kin fatsa da shi a waje ki je mana. A sanye ta miƙe ta fita. Baya tsakar gida, dan haka ta fita waje. Tsayawa ta tare da harɗe hannuwanta. Zan je hotel in kwana. Ina tunanin gobe zan wuce Abuja. Bata ce masa komai ba, sai da ya ce, Ya jikin Habib. Yana ta samun lafiya, ta furta muryarta a ƙasa. Allah ya ba shi lafiya. Sai ya warke zaki dawo? Shiru dai kafin ta ce, Ka yarje mu? Baya da lafiya ne a dalilin ki. ina ganin ki zauna ɗin har zuwa ya warke karatun yaran nan fa shiru bai ce komai ba kafin ta kalle sa ta ce na yafi muku duk abin da kuka min na san har yanzu a ɗarar kake da ni kuma dalilin da ya saka ka ce in zauna kenan amma ka tafi da yaran ka kai musu gurin an try kafin na dawo kallon ta kawai yake ya kasa cewa komai mamaki kawai yake tambayi tunanin za ta sauko da wuri haka ba a yanda ta fito da tsanin shi karara zan iya samun nan baki eh ta da tare da saka masa A wata ya kwana da kire rantsa don kawai ji ya soyayya tana ƙara ratsa shi. Allah ya ga zuciyar shi ba wai don ta zama wani abu ba a yanzu. Shi dai a yanzu ne yake jin tsantsan ƙaunarta fiye da tunanin mai tunani. Ta ɓangaren Sadiya ma da tunanin Habib da kwana. Tabbas mahaifiyar Habib ta cuce shi duk ya zama wani iri kuma ta tabbata saboda abin da yake sha shi ya yasa cutar ta masa ragas. juniyo ko ya sha kuka ba ta taɓa sanin juniyo na matuƙar ƙaunata har haka ba duk da shi ɗin yaro ne amma da kyar sun ya shigar da shi jirgi. sai dai kuma gurare Rayhan din ya kai su kai tsaye ma sannan jiniyo ya shiru kasancewa ita ya santa bayan wata daya hannayen ta dora bisa teburin da ke gabanta nun ta kan fuskar shi da har lokacin bata gama cika da ciwon da ya farfado ba yayi habib na zaɓi mu zo nan ne saboda anan sai mun fi samun privacy ne da zamu yi magana mu cikin nutsuwa kallon ta yi kafin ya ce menene saka min ke kuka kafin ki zo nan ban yi kuka ba yaya kawai ina dan fama da ciwon ido shi yasa ga sun dan ja saboda baki saba ƙarya ba shi ya saka da kinya ake ganewa wasu hawaye masu zafi ta ji sun ƙara zubo mata ta yi saurin saka hanki ta goge akwai matsala ne ku dai jalil ta miki wani abu kai da girgiza kafin ta ce ban yi tsammanin za ka iya kamuwa da ciwo saboda su ba kamar baki san so ba sadiya na san so kuma akan ka na san shi sannan na san kaddara wanda Allah ke ɗora wa bawa domin jaraba imaninsa baki da wani aibu da zai sama mata hana ni ke sadiya mama ka fara sani kafin sadiya idan ba dan tarbiyyar da mama ta yi maka ba da babu yanda za a yi na soka to amma babu amma mu sun fi komai a rayuwar mu idan na ce komai ina nufin komai shiru ya yi tare da sauki a jiyar zuciya kafin ya ce amma ai gashi da ta ga zama mutu ta amince baka tunanin ta amince ne saboda babu yadda za ta yi kuma yaya ne ban damu ba ke nake so kawai na mallaka a matsayin mata jita gabanta ya faɗi da ta iya samun nutsuwarta ta ce kinan kana nufin ni na fi daraja a rayuwarka ko baki ba kin san ke ce ta uku ko to ta ɗaya ba ta san ta uku tunda ta ɗaya ita ce a gaba me saka ba za ka haƙura ba saboda ba zan iya ba hakan na nufin kai baka san kaddara ba na san kaddara ma tunda ina karɓar ta namiji idanuwan ta sanan ta buɗe tana kallon shi sau uku ana saka aure na da kai ana fasawa kowanne na ɗauke shi a matsayin kaddara ta kuma ina saka ran aurenka so ne ki maka na gaskiya sai dai a ranar da ka zo ka sanar da ni mama ta yi maka Allah ya isa idan haka aure ni sannan kuma tun a ranar ban sake ganin ka ba sai na saka a raina cewa a wannan karan kam na tabbatar da na rasa ka domin mahaifiya ce kuma dama tun a farko ta nuna maka cewa ni din ba zaɓin ta bace tun a wannan lokacin ya kamata mu rabu da juna amma sai so ya rufe mana ido haka ya saka iyayena suka taushe ni akan da koma gidan motsin, saboda martaba ƴaƴana miki wai tare da faɗin kina nufin kin koma gidan wannan azalimin nimshi ido ta yi kafin ta ce ka zauna mu yi magana sai kin faɗa min shin kin koma ya farta yana hura hanci eh shine abin da ta farta a sanye kafin ta sake cewa ka zauna mu yi magana ba zan zauna ba don babu wani abu da zan ji yana faɗa ya ɗauki wayoyinsa ya juya ya fara tafiya da sauri ta miƙe tare da shan gabansa ta gefen ta yi su wucewa ta ƙara tarewa idan har magana ta bata da muhimmanci hakan na nufin nima a wurin ka mai muhimmanci ba ce ke ma kin san ba haka ba ne, kuma kin san matsayinki ba sai na maimaita ba fushi ba shine solution ba idan kuma haka tafi ni kuma ba za ka ƙara gani na ba kallon da yake ido cikin ido kafin ya ce sadiya kin canza rayuwa ce ta canza ni kuma na fika jarumta ne ni dama ban taɓa cewa ni jarumi ne ba a soyayya kawai abin da na sani shine in samu soyayya da nake so ka san ko a kowane wasa wata rana dole akwai faduwa ita wannan faduwar ba asara ba ce face darasi don ƙara hazaƙa a gaba kuma faduwa na ƙara koyar da kai darasin rayuwa ne shi saka aka ce faduwa ma nasara ce shiru yi kafin ya ce na naji ina so zan wuce gida damuwa da shan wani abun maye illatowa ne ga lafiya ba wanke zuciya ba domin a lokacin da ka shani kaɗai za ka manta amma daga zarar kawo tsage wannan damuwar za ta dawo sabuwa kaga babu maslaha a lamarin ni ba na shaye-shaye asali ma na roƙe ki akan ki bana na sha ko kwalba ɗaya ne amma kika iya yadda ni kuma alƙawari ne miki shi yasa ban kuma sha ba kai ma ƙarya bata dace da kai ba ta faɗa idan ta cike da hawaye kai amfani da ƙwayoyin da suke gusar da hankali ba kai wa kanka adalci ba kana da ya kuma mace ce ko dan darajar nurka dina dan Allah hawaye da suka makale su ne suka samu damar zubo mata ta juya da sauri ta koma inda ta tashi kanta ta dora kan table din tana ka kuka jiti ana dan ga table din ta dago ta kalle shi hawaye kwance a fuskarta idan hakkin san kin koma gidan wancan shashashan da bai san darajar ki ba me saka kika min kare kin dawo gare ni kamar ba za ta amsa ba saboda inda yi mata magana da faɗa saboda ina so ka tashi ka cewa da rayuwa kamar kowa ka kuma ɗauki kaddara kamar yadda ni ma na ɗauka ƙarya kike babu wata kaddara san zuciya ne ya saka kyau koma gidan wancan ban san ba tare da kin faɗa min ba Mikiwa ta tsaye ta kalle shi wai kana cikin hankalin ka ya habi ko dai bata karasa ba ta ga ya daga hannu kamar zai mare ta sai kuma ya dare. me saka ka fasa ai da ka mare ni in dai hakan shine zai saka ka ji daɗi kar ka manta cewa kai mama ta yi maka Allah ya isa idan ka aure ni ko ka faɗa wa abba ta hana ka aure ni ya kake so in da rayuwar ƴaƴana musamman junior dole in koma gidan Musin saboda ƴaƴana ina so su taso da uba kada ki kara ambaton min sunan sa anan ya farta yana huce shikenan ba zan kara ba amma ka sani Nur da Jalila sun fi ni buƙatar Jalila ta yi haƙuri sosai a rashin lafiyarka, ta kuma roƙi ni da in aure ka, sai dai ba zan iya kashe aure na ba. Ba dan bana son ka ba sai dan kaddara, dan haka mu ɗauki kaddaran mu, mu ci gaba da zama a matsayin waɗanda. Dakata Sadiya ya furta cikin tsawa. Babu wata kalma da zaki ƙara faɗa wadda za ta kwantar min da rai. Kin dai ta zuciyata, kuma kin kashe min rayuwa. Ni ban yaudare ka ba, kuma ba zan iya kashe rayuwar maƙina ba bare kai. Ina dai so ka tuna cewa akwai mutanen da rayuwarka take da muhimmanci a gurinsu. Mahaifanka idan su laifin muka ido ka kashe kanka da kwayoyi da kuma damuwa to tabbas kun yi shari'a da su idan har kina so na cigaba da rayuwa to ina so ki dauki kafa daga rayuwata ki nisanta da ni ki goge ni a rayuwarki ni ma zan goge ki a rayuwata hakan ya maka eh ki manta kin taba sani na a rayuwarki ni ma zan manta da ke a rayuwata na kauna na ƙara ganin wannan fuskar ɗaki yana gama faɗa ya ɗauki kiɗin motarsa ya wuce zama ta tare da fashewa da kuka kuka na tsawon awa guda ta kafin ta miƙe jikinta kwata-kwata babu ƙwari ta yi gida kai sai gidan shi nufa yadda jalila ta ga ya shigo ya saka ta kasa yi masa magana sai dai kai tsaye gurin ta nufa burin ki ya cika na rabu da sadiya amma ki sani duk da mijinta dan uwanki ne ba na son ganin wani nashi ko maganar shi ko maganar ta a gidana muddin kika yi haka to a bakin aurenki kallon shi tare suka hannu ta rufe baki yana gama faɗa ya wuce ɗakinsa da kira iya kontrolin kanshi har ya samu yayi bacci ba tare da ya haɗi komai ba gobe zan koma Abuja ta tana goge hawayen da har lokacin ba su bar zuba ba Sadiya menene ke faruwa inna ta faɗa tana zama in na komai ma ya faru ta saka kuka tana ɗora kanta a kafaɗar inna cikin kuka ta labarta mata komai inna ta tausashe ta tare da ce mata in sha Allah za ta ba haƙurin da ta yi a baya kuma ta san Habibu zai iya ɗaukar lokaci mai tsayi ba tare da ya neme ta ba haka ta haƙura ta koma Abuja cike da damuwa Bafa ma ya mata nasiha sosai kuma shine ma ya ce ta yi wa Umma Sallama ta waya don kar ta ɗaga masa hankali kafin ta tafi kuwa layukan ta gaba ta cire ta bawa Ibrahim su kyauta don ta san Habib da mahaifinsa suna da layin kuma tana so ta fita a rayuwarsa kamar yadda ya bukata don tana so ya yi farin ciki. Bayan kwana biyu, tana kicin tana aiki ta ji arungume ta ta baya, juya ta ta kalli Junior, my boy. Ai ban ji shigo ko ba, ta furta sannan ta daure hannu, ta kama shi suka fata An ta ban ji shigo ko ba. na ta aikin da kika saba na tunani ko? Dan mun ta sallama muka ji shiru. Murmushi kawai ta tare da zama suka gaisa. Ga sunan dai na dawo muke da su. don dadin ya dame ni da zariya kullum sai sun fita na san dai su ake yi kai anti an yi kika ce ki rike ma na haƙura ki kuma da yaran nan ai wataƙila kin daina bacci ma dariya dai tana faɗin na kusa ƙarasa girki bari na taso na ta yaki don yau anan zan yi ni ai kam kin kyauta ni da ma ki dawo gaba ɗaya lalle so yake a zagirin na dawo gidan amarya da zama haba amir ta daga wannan sahun ai ai biyu wasa ne kicin din saka nufa sai dai sadiya bata faɗa mata komai game da irin rabuwar da suka da habib ba sai dai ta faɗa mata ya warke sosai yanzu sai maganin da zai dinga sha sariya ni ku ina ta so ne miki magana aziza kalanti ta ce menene fara da ita akan abin da ta yi miki da kuma jiniyo ta zo har gidanmu wallahi ta sha kuka sosai fa ta ce da baki rike ta a rai ba da ita za a ba wa su kafin ki dawo har ta ni da in ba ta su ko na kwana ɗin ne sai a ta na hana ta saboda amana kika bani a jiya zuciya ta sauke sannan ta ce ni ban hana ta yi yaran nan komai a matsayinsu na 'ya'yan wanta ba amma dai har abada jini ni ce maman shi ba aziza ba an han aziza ba ta taɓa damuwa da yaran nan ba ta ranar da ta bani shi kin san allah anti har mamaki ta bani saboda a farko ta yi tawakkali amma wai daga baya ta zo ta dorawa wa yaro tsana har tana tunanin jefar da shi sannan kuma ne ya muke. na cewa har abada yaran nan ya zama nawa da bakinta ta ce min ta tsane shi saboda kamar da yake yi da ubansa haka ne gaskiya ba ta kyauta ba lokacin da ta yi aure ta ga ta haihuwa ai mantawa ta yi da shi gaba daya amma yanzu da ta rasa yarta sai kuma take ƙaunar shi anti kina ganin idan ya san wannan zai ji daɗi ni kaina na faɗa mata wallahi har ma take ce min wai baban yarin ya zo na roƙar ta kan ya ga yaran dan gare ita amma shi ba ma zai ƙara haihuwa ba domin wata karo a cikin yawan banzan da yake yi ta watsa masa acid a gaban shi yanzu haka ba zai ƙara haihuwa ba kin kai saka sadiya ajiye wuka tana kallon rayhan gaskiya hankali na ya tashi ina tsoron su kwace min jiniyo ko kuma ya girma ya gane ba ni ce mahaifiyarsa ba haba ai su ma ba za su haka ba amma gaskiya Aziza tana bani tausayi ba ta ga yadda ta koma ba shi ba ta bata ce komai ba haka ne suka koma wata hira har suka gama girkin alhamdulillah tahu yan tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 33 ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci da ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko ba haka zalika ku ci gaba time sharing a gurgurdun ku na WhatsApp da Facebook nagode da kasancewa ku a tashar tsakar gida